assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba ka uwa masu albarka ina mana lalai marhabin da sake saduwa a wannan rana ta sha bakwai ga watan ramadan mai albarka hijiran manzo alaihi salatu wassalam shekara 1438 wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida haihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2017 a wannan masalaci na karamba a unguwar hotoro domin ci gaba da karanta littafin Allah subhanahu wata'ala da fassara shi cikin harshen hausa Allah ya mara jagoranci za mu karanta tambaya ɗaya sai mu shiga karatu ya ce assalamu alaikum malam mutum ne yana da budurwa sai ta yi masa kwalliya ko sai ya yabe ta ya ce wallahi duk duniya da mai kyawunki to malam meye matsayin rantsuwar za ta shiga cikin rantsuwar da ba za a kama mutum ba za a kama mutum da laifi ba ta shi ta rantsuwar ma yake shi bai ga gurin tambaya ba sai <laughs> sai rantsuwar to an karfa a zo kan rantsuwar ya kamata ko shin ya halatta ta yi kwalliyar ko shin ya halatta in ta kwalliyar ya kalla ko sannan shin ya halatta ya komen akan kwalliyar kafin kuma ya rantse akan ƙarya ko a yi tambayi kafin a zo karan da yawa to wannan tambayi tun da ta zo kusan kan gaba kusan ishu ne na samari da 'yan mata yanayin da muke ciki na ta ci barkatalici akan harka aure ya yi yawa gaskiya kakan iya iske saurayi guda ɗaya da 'yan mata sha biyar ko a kullum wani zai je gurin guda uku hudu budurwa kuma kakan iya iske mahaifinta da kansa mahaifi zuwa mahaifiya ba mahaifi da kansa yana cewa alhamdulillah yana Allah ya mata farin jini saboda ni kaina wanda suka yi min magana in ji mahaifin ba wannan magana da nake faɗa muku ba wai ina hasashe za a iya faɗa ba ne wani ne ya taɓa faɗa min da kunne na yace shi kansa wanda suka yi masa magana mutum goma sha uku wanda na je ne magana shine na sha hudu ni zuwa na in masa magana wani ya ne ya ce min to shi kansa wanda suka yi masa magana banda wanda suka bullo ta hannun mahaifiyarta banda wanda suka bullo ta hannun yarinya ita karan kanta shi kansa wanda suka yi masa magana officially mutum goma sha uku ni ne na goma sha hudu je ne masa batun wani bawan Allah ya ai eh, inna Allah ya mata farin duk inda ta je ta dawo da saurayi to shi wani abubuwan da muke daidai ne addinin musulunci asali menene sanadiyar haduwar saurayi da budurwa asali a addinin musulunci shi harka aure na cikin abun da ake su al-uqud a larabce a fiqhin musulunci zaka je in kaje babul uqud ko mai uqud shine kulle yarjejeniya kasuwanci yana ciki neman bashi yana ciki haka haya tana ciki kwadago yana ciki irin mudaraba din nan ka dauki mutum matsayin zai ba da experience ɗinsa sai kuma zaka ba da kuɗinka wannan duk uqud ake kiransu daga ciki akwai aure babu uqud to duk abin da yake jagoranci a cikin sun abin da ake kiransa da at-taradi tunda yana yana bangarori guda biyu to sai annabi mai at-taradi yarda kowane bangare daga cikin bangarorin guda biyu wannan ya yarda wannan ma ya yarda to kenan sai ai haka a kasuwanci a komai duk uqud haka ne to da shi ma aure yana cikin wannan bangaren uqud din kuma akwai ana bukatar a tarawi din to shi ne fa sanadiyar in an tashi yin aure aje a ga juna domin me dan kai cinikin biri a sama ko cinikin ah, ah, kifi a ruwa da malam bahaushe yake faɗa kamar kai ne a ce za a taimaka da kayan kasuwanci kawai ka ce kowanne ma a kawo ma to wani akwai illa a musulunce saboda za ta iya haifar muku da rigima kai ka tafi abin a matsayin yarda amma daga baya rigima ta iya faruwa shi sa an ka duba ayar da tafi kowace tsawa guda ne ta ce ayar bashi ko idan ta dayan ne? Allah ya ce ayi kaza ayi kaza sai daga can bayan ya fara gama faɗa sharɗai cewa a sa shaidu guda biyu wasu shiru shaidan min rijalikum fa ilmi kun arjulan farjun wa mar'atan daga karshe sai ce maka fa in amina ba'dukum ba'dan bayan an gama an gama bayani sai ka kai zaka je ka shiga cikin riski ka kai da rashi to shikenan fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu shi ma sai ka ce walittaqillaha rabbahu to haka ne shi yasa da wani bawan Allah ya aure ya faɗa manzo Allah ya ce ya aure manzo Allah ce ka kalli idanta ka je ka duba na cikin mutanen Madina idan su wani lokaci aka samu wasu abubuwa zaka yi akwai wanda bawan Allah da na sani ana ce masa ko da ke ba mu ga babu bukata sunan sunansa yana da aure saki da yawa yana da aure saki ya zauna makocin mu muna cikin gari mu kanmu iya sa ba za mu iya lissafe masa ba da akwai matan da akwai wacce dare daya yana shiga ɗakin ya fito ya ce mata saki uku wallahi wannan ba wai labarin aka bada gano ne na san da wannan aka ce alaran ma me ya faru ce ai munafuka ce wannan matar idan na je zance sai ta sa fitila a gabana to tana kallo na ta sanya nake ita kuma tana duhu to ni ban santa sosai ba to ya shaidan farsa sai tsohuwa ce in bi shi to saboda ka fara irin wannan sai addinin musulunci ya ce lalle a ga juna a yi ru'uya shar'iyya to manufar kenan a ga juna fizikali kun yi wa juna to sai kuma a ba da dama tattaunawa tattaunawa kuma anan za ku auna hankalin juna shi ne abin da manufar kusan shin in an baka damar ka je neman aure ka samu ganin yarinya ba an ce wata ringa ma kwalliya kana yaba kana a akan kwalliya ba kana wow wow ko da kamar wani jiniya ta tashi ko ana gobara to in ka je kaga kuka tattauna zaka je cewa kai layin rayuwarka kaza da kaza da kaza kake kai kuma baka so ka sauka daga kan wannan layin ita ma zaka ji kaza da kaza da kaza take so haka layin iyayenta daman can sai ka duba gidan iyaye ko su ma kuma can sai sun duba kai din irin wanda za a iya ba ni sanin za ba ku da tattaunawa don kun zo nan tattaunawa anan za ku ji cewa za ka iya ko ba za ka iya ba za ku ci gaba ne ko za ku fasa ne abin da fa ake yi kenan amma muka dauki abin muka kautar da shi kan hanya akwai wani comment da mufti men hafizahullahu ta'ala wani bayani da yasa akan wani saurayi mahaifan suka tura shi gidan su wata yarinya ya je ne ta da ya je tun da dama abin da yake tambayoyi akan juna sai take ta masa tambayoyi ya ka kaza ka duk abincin da ka fi so rigar da ka duk dai surutai shi kuma ya haƙuri ya jure yana sauraron sa kuma yana ba ta amsa daidai gwargwaro bayan da za gama tambayoyi wajen gudanarwa barkatare tambayoyin rashin kan gado shi kuma sai ya ce to shi tambayarsa guda uku ce kawai ya mata simple question guda ɗaya tambaya ta biyu kuma sai yake ce mata a cikin surorin qur'ani kaf wace sura za ta iya bayanin manufar sura kawai a surorin qur'ani tun daga bakar hannas sura 114 ta zaɓi sura ɗaya kawai ta faɗin manufar suran me sura take nufi sai ta yi shuru tetris can dai ta gama tunaninta ta hararo wata sura mai ɗan sauƙi sauƙin cafka ta kasa sai ta ce sai ita dai sai dai yanzu nan gaba ta sami improvement akan wani isa to tambaya ta uku cewa mahaifarsa su suka turo suka ce ya zo nan a gani ta yi ya kuma je ya ga wasu 'yan matan kyawawa da suka fi da kyau to wani abu za ta iya gaya masa wanda zai aure ta ya bawa 'yancan me za ta daga tun da akwai wasu 'yan matan da suka fi da kyau ko kuma ma maza a bashi to ita me take da shi na quality wanda ta daga zai ga lalle eh ya kamata ya ajiye wancan ya aure ta kawai sai ta ta fara surutu ta koma gida da sauri aka yi ta hayaniya ta ce ayi ya ce mutuncin ta ya ce mutuncin iyayenta ya ce mutuncin kenta ya ce mutuncin wani aka tura iyayen su ma suka ji kunya suka kira su suke masa fada cewa ya zai a tura ka gidan sai yarinya ka je ka ci mutuncin ta haka sai ce a ba cin mutuncin ta ba yana auna wasu abubuwa ne ce na farko tambayar da ya mata ya mata tambaya akan wayewa kuma ta ba da amsa daidai gwargwado tambaya ta biyu ya mata akan addini ta faɗi tambaya ta uku ya mata akan haƙuri da juriya ko kaga kalmar zaka ga akwai fusatawa a ciki to amma ya auna haƙurinta ne tun ana waje tun kafin a cikin gida tun yanzu tana kuɗayin ya aure ta ko kafin ta ringa ganin ta mallake shi a cikin gida shi ne fa makasudin yin zancen fa ku ringa auna rayuwar ku cewa za ku daidaita ko ba za ku daidaita ba sai ga an shekara da shekaru ana yin zance ana ta soyayya amma kuma sai ga an yi aure bai bota shi da ba sai ya mutu to daman can hayaniya kawai aka yi ta sai mu ina jira mana da wani abu lokacin sai mu saki da yashe mu kama ganye abin da yake a ringa dukan tanki wani lokaci ya zauna na ta tunani akan mawaƙan mu muna da mawaƙa da suke ta waƙe-waƙe haka suna samun kuɗi kuma za ga mawaƙi ya in siyasa waka suna jinsu a jiki sosai to yanzu wayannan mawaƙan da sun koma suna mai da waƙa su akan gina tituna misali duk wanda ya gina titi gina titi sai masa waka duk wanda ya wani aiki aiki mai kwari aiki mai mutunci mawaki zauna ya tsara waka da za a dade ana jin ta yi masa ya kaga yan siyasa ma za su ringa saboda Allah za su dan kara gami a gurin waka ko ba su tsara ba to amma yanzu kai waje waje ka samu kuɗi an baka mota ka to titin ungo ya rube kullun gudazab gudazab kullun kake na gurin mai gyara kai waje waje ka samu kuɗi kullun ka kunna kanka inji sai maka diri mai kuɗi ne ba zai ke da dama kunna inji ko to inji yanzu ne da injina suke mana karuwa gani kunnan ka ya kake ji a kaddara babu inji ya kaji kunce ka a kaddara ba sauro da irin wani abubuwan sai muke ajiye su a gefe almuhim dai mu koma kan maganar mu ta masu neman aure da farko malam mai akhdari ya ce da yana lissafa abubuwan da suka haramta akan baligi ko akan mukallafi daga ce ke cewa wani nazru ilal ajnabi ya da kallon ajinabiya matar da ba muharramaka ba ita wa taladdubu bi kalamiha da jin daɗin zancenta duk wannan yana cikin lissafin me haramun budurwa ajinabiya ce ko ba ajinabiya ba ajinabiya ce daga cikin sharɗan zance shine ba za ka ce wai ga iya limit din zuwa zance ba har asasanta zai iya yawa zama zama daya asasanta shi kenan ko wannan ta fara a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta zo ta ce ya manzo Allah na ba kaina ya kalli ta an dama ya gaba shi da bukata wani ya tashi ya ce yana so kaga shi ke nufa a wannan gurin fa an yi an gama ba take away kawai to za a iya yin wannan wani lokaci yana da advantage wani lokaci kuma yana da disadvantage me advantage din wannan shine ba ma wani tsawaita lokaci ba ka sha wahala ba ka zo ka shekara biyu uku kana kashe yarinya kuɗi ana ta zance ana ta zance ta saba da kai ka saba da ita lokaci ɗaya mai kuɗi ya fito iyayen su maka juyin mulki a ce ka lissafa mai ka kashe a biya ka a bari ya wuce inji malam bawashe ko to da irin wannan wani lokacin kuma yana sa a shiga cikin auren ba a san juna ba ko irin wancan bawan Allah da muka bada misalin sa ba a san juna ba shine amfanin su a tattauna din a samu daidai gwargwado dai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin aunarsa da nana Aisha da tarewa shekara nawa a shekara nawa shekara uku ya aure tana shekara an tare tana shekara tara ka gani saboda lokacin da aka yi auren na farko tana yarinya na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta shirye-shiryen hijira bayan an hijira da kokarin hada kan mutanen Madina da na a samar da yankuntaka a gina masallaci a yi kaza a yi kaza to irin wannan sanar akan sama ka kana son yarinya tana son ka ana so ta makaranta kai makana so kai makaranta to me zai hana yi auren da ita zance haka irin zance na ka har a ce wai wani ne ya bugo mata waya za ta same shi yi sauran ta an yi engagement don nan wajen musulunci ne kwata kwata ba addinin musulunci ba to me zai hana yi auren kawai tunda su yan boko ne yaso sai su da farin difarin dan haihuwa sai bayan sun yi settling ko ko haramun ne a ya face kuma suna haduwa ba da sunan auren ba tana ana sama haka da yawa ko ya kamata a ringa mai da ka a ringa lankwasa dokokin shari'a suna zama ana cewa larura ne a'a lankwaso larura ta dace da dokar shari'a ko tun da shekarun sun kai wata mazama suna da fatimin guda daya wasu kuma kusan ko yaushe masana suna tare suna wuni gurin aiki tare a ta zance a wuni a guri ɗaya sannan a zo a yi ta waya a raba dare duk wannan fa yana cikin fa haramun da ake yi ko halal ne wani. <clears throat> halal ne ba halal bane almuhim dai abu na gaba da nake suna rufe da shi shine me ya kamata samari da yan mata gaba ɗayan mu mudu tsoron Allah gaba ɗaya na farko shigar da yan mata suke yi mara kyau kaso talatin cikin ɗari na laifin na samari ne idan za ka shi misali su yan matan suna da kaso kimanin hamsin wasu iyayen suna da kaso ashirin to su kuma samari suna da kaso ya mafi talatin wani lokacin ko ba haka mani ba laifin kuma ne laifin ku ne samari mana da wata ta yi shiga mara kyau tun da ta fito daga gida ba wanda ya kalle ta har ta koma gida wala an ta koma ga ai da yawa ka tambayan matan ka ji masu zama da su haka suna cewa kai shi abin abinda aikar maganin malam Bahaushe yake so ai ta biya ai asali kenan wai wai ta kwalliya ta fito sai saurayi ya komen har ma ya dauki kuɗi Ta sai a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu haka sai a ci gaba da yi kenan to amma da ta kwalliyar duk da ta in aka ga wacce ta shiga ta banza ba wanda zai kula su ko budurwa za ka ba za ka kula kowa ba sai mai dogon hijabi da kafin a shekara duk kowace yarinya budurwa ta koma sa dogon hijabi dan wa ake kulliyar ne to kai da kake yabawar kai kake ba da kamashin a cigaba da yin sabon imana an yi sabo mai kwan kai mata wa'azi sai ka yaba to me za ta kenan sai ta kara haka dan adam yake kamar yadda ka san ana hura ziga zigi to haka shi ma ake hura shi ziga dama ai hura ka take yi sai ka ringa ruruwa to da haka wannan ba karamin sabo bane ba shauki amiru shu'ara yana da wasu baituttuka دقي خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموقع فلقاء ففراق ففراق يعودهن دواء وفراق يعود منه الداء جيشي فاتقوا الله في قلوب العذارى فقلوب فالعذارى قلوبهن هواء ice khada'uha so da yawa akan yaudari yarinya ta hanyar mai bi qaulihim ta hanyar faɗa mata hasna'u kai ziqa irin wannan dai kalmomin da samari suke faɗa ko wani salo na yaudara ko yana rike da abu a hannunsa in yarinya ta to sai saki ko ya zo wal iyad billah to duk wannan kalmomin duk wannan sai kai wa Allah bayani wallahi yana cikin yaudara ba za ka so a yi wa kanwarka ba ba za ka so a yi wa yayarka ba yarka duk ba za ka so a yi mata wannan ba salo ne yau da samari da yawa suke kuma duk abin da ya kuma rura wutar shine kalle-kallen fina-finai na ciki da na waje ko su suke kuma koyar da salo iri-iri akan wannan ita to wannan yaudar da ake a ce mata kyakkyawa ko da kuwa ta kawo muni duniya ta ce mata kyakkyawa sai ta cewa duk duniya ba wanda ya lura da ita kyakkyawa ce sai kai to nan ba karan makami bane da samari suke amfani da shi in ka faɗi kalma guda ɗaya to mala'ika yana nan yana rekodin wa ma yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun ati kuma akwai lokacin da accountability zaka bayani akan wannan kalmar yace sannan abu na biyu shine kalle kalle da Allah ce qul lil yaghuddu wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim yana cikin magani da yake mun karanta shi a shekarar da ta wuce ko a wannan masallaci mai albuka shi isa ta ga muka tashi ban farko ban dauko tafsiri daga suratul baqara ba muna zabar surorin da suke da kai tsaye suka shafi mu'amaloli da yawa suratul baqara tana da fadi sosai kuma tana da mu'amaloli da ahkam da yawa amma wannan surorin ba su da tsawo kamar wancan kuma sun kunshi cututtukan al'umma masu tarin yawa a cikin su to shi sa muka zaɓe ta rufe ido rintse ido lallai kakkarin da sakin idan da kalle kalle كل الحوادث مبدأها من النظر فمعظم النار من مستصغر الشرر in ji wani malam ya ce dukkan abubuwan da kake ganin suna faruwa na duniya mafi girman su mafi yawancin su abin da yake janyo shine kalle kalle kamar dai daga san wuta duk yawan gobara asalin abin da zai ta same ta dan wani kyar da zaka yi sai ta kona gari ko a shana inda za ta samu kyatta inda ta samu makamashin ci za iya kone maka gari Allah ya kiyaye to shi yasa tun da farko kakka kika fiye kalle kalle ka zama kana da gaddul basar kafin kuma gaddul basar kuma dama manzo Allah ce ya ma'ashar shabab man istata ko ya ka samu dama ko ya kake kaka ɗebo buri da yawa kai ma bawan Allah ko ke ma bawan Allah kake ɗebo buri da yawa sai an samu mai akwati goma sha biyu da kaza da kaza ka ai wannan da yawa a rufa juna asiri so tari an yi auren da mijin kusan zero yake amma Allah ya mai da shi abin da ya mai da shi a duniya ko wasu kuma an yi aure daga sama top amma kuma suka dawo down to nan arziki na Allah ne subhanahu wataala ko eh haka Allah ta in yakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadli in dai ni tsoron Allah gurin yin an yi dan arfa juna asiri shi yasa manzo Allah ce to ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-bahata ko ya ka samu daman aure fa da tazawwaj kai aure kawai saboda shine fa innahu aghaddu lil basari shi zai fi taimaka maka gurin rintse idan ka wa ahsanul farji kuma zai fi maka maka gurin kare mutuncinka to shi yasa kana yin kallo abin da zai biyo baya nazaratun samatun sai a fara murmushi yau an kalli juna gobe an kalli juna to jibin bai wasa ba sai a fara murmushi ga juna fasalamun mataki na uku sai a fara gaisawa a ina gajiya ba gajiya fakalamun mataki na uku sai a fara hira sai hira ta fara tsawo musamman yanzu na hira ta zama da yawa ai ta chatin ai ta chatin ana chatin ana cheating ko dama wani chatin din ai cheating ne ko mafi yawancinsa titi ne daga yarinya tana ta kol amma ko ya aka matso kusa sai ka ajiye wai ba gaskiya araka ba ya gudu in dai da gaskiya ta yi a gaban mamanta mana ko a tun da gaskiya zai a raka bako ana raga shi ana yin salama sai zura da gudu ai gwanda rike shi a koma a duba gida mene ya bata to shi ma irin wani shine fa kalamun wannan doguwar hirar shi sa wani wani malami ya ce wallahi shi sai rasa wai gidan nan me ake cewa ne kaga an yi awa biyu ana hira to me ake cewa ne ya kamata wani saurayi mana bayani anan me ake cewa inda yan matan irin wata budurwa ce da saurayin ya zo ta mata tambayoyi ya ba da amsosinta daidai gwargwaro sai ta ce na lura cikin amsosinka gaba ɗaya baka da aƙida ishe tumuriya mu da kusa da masallacin kusa da gidanmu ana karanta da littattafan aƙida amma dai nakan ji daga gida ban taba zuwa ba ta ce to shi kenan ni ina da su barin kama ta shiga gida ta ɗauko al'aqidatul wasiyya da al'aqidatul tadmuriyya ta ce to ga wayannan idan ka je ka iya sai ka zo sai a dora daga inda ka tsaya da ya fita ya je ya ringa afuja da ya samu wannan malam ya samu wannan malam ka san wasu wasiyya wani lokacin tana da in shige da fice dan da ya samu sai shi ma a wasiyyan ne da tukunna sai an ƙara abin daga can dai ya samu ne suka ta zai koya masa sai ce to amma shi so ki fa anan da sati biyu ya iya sai ce zancen gaskiya ba ka iya nan da sati biyu ba tunda baka da background ce to mai me ka damu haka ne ne ne sai ka iya wasu iya kai lokaci lokaci guda haka kai da ba san ka zuwa gurin karatu ba sai ya ce wallahi wata yarinya ce ya binne ya abin ne ce a wannan tafi karfin ka ta wuce adinka ka gura kawai saboda inda sai ka iya wasu iya ne to kai ba za ka iya wasiya saboda wannan ba ana fara an ka ji wahala ba za ka jure ba da kana da niyyar za ka yi auren ne tsari bisa ɗari a zuciyarka to da ka da za ka iya dagewa amma irin wannan zai je gurin wannan yarinyar ya yi wata ɗaya biyu gurin waccan wata ɗaya biyu haka dai za a ta zagayawa haka za a ta zagayawa a gurguje kan mutum ya lokaci fa salamun fa kalamun a wannan hira da za a yi doguwa shine duk barnar da za ta shiga ta shiga sai fa mawa'idun sai a sa lokaci fa liqa'un sai kuma kaga an fara haduwa haduwar za ta iya kasancewa bayan an gama haduwar ya kasance rabuwar ta zama waraka ko rabuwar ta zama cuta in an gane magana sa rabuwar ko ta zama waraka in Allah ya sa an raba su cikin nutsuwa an raba wannan da wannan ko kuma rabuwar ta zama cuta daga cikin abubuwan da yake janyowa ga ana ta kokarin a raba saurayi da budurwa wani saurayi na musamman bai ta wa shi kuma ba san aure yake ba kuma an kasa raba su abun da yake janyewa shine an sa zancen ba irin wanda addinin musulunci ya koyar ba da za a ce ya shirba da zuwa ka ana shi zuwa an jarraba wannan da yawa duk budurwar da take da saurayi an yi an yi araba su ta ki yadda shi ma ya ki yadda to a basu cigaba da zancen amma a ringa zancen irin na musulunci ya zo gidan a ajiye wani a gefe shi kuma ga ta anan shi ma gashi a can ai zancen a haka kullum duk sanda ya ka ana shi amma a yi zancen haka in kuka bashi wata ɗaya wallahi zai daina zuwa ka ji na ran ma an yi wannan ya fi so shirin masaki me yake wa irin wannan shine a ringa yin zancen babu wani a gurin ai manzo Allah ce saurayi su ke ko ba ma ba kan wani namiji kebe da wata mace face da muharrami ko kuma ya ce babu wani namiji da zai kebe da mace face na ukun su shaytani ne oh, ayoyi fa irin su wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluna min wara'i hijab ga wasu ka sauka lokacin ba sai na Abubakar ne fa da su Umar da matan manzon Allah da manya manyan sahabbai akan su ba ta fara sauka ba su suka fare wannan dokar to kuma ina ga iri irinka to da haka in dai za a yi zance ya kasance akwai limit na shari'a gashi anan da ba tsohuwa ma ke kawo ba ko ko kuma samu wani yaro mai dan karan wayo to haka ya kamata a yi zancen gashi a can gefe ga ta anan ga kuma yaron a tsakiya in ya faɗa ba ta ji ba sosai ya ƙarasa magana. ba kawai sake ba wannan dokokin da za a ringa su wallahi mafi yawancin zancen da ake zuwa ai ta cewa ana ta zance ana ta zance an kasa fitowa kaga ya samari guda bakwai takwas amma duk wanda aka ce fito ba zai fito ba dai irin wannan ne ana barin su su su biyu sai ta zance kuma sanan na gaba yana hana yara karatu yan arewa daga cikin abubuwan da ya hana su karatu sai da irin wannan zancen da ake burju lokacin da zaka je zancen ai ba kai kai ta kake fita ba sai kai kwalliya wasu ko in ka je awa nawa zaka yi idan ɗalibi ne ka dan makaranta wani lokacin ka ba da shi a karatunka me kake ganin zai baka in dan kasuwa ne wani lokacin ka bada shi me kake ganin zai baka ta gani haka ita ma yarinya in za ta kwalliya wacce ta awa daya a gaban miro tana kwalliya idan yar makaranta ce ita ta ɗauki ta yi karatu me kake ganin gidan ɗinta zai kasance duk irin wannan lokutan to shi yasa wannan ba karamin mummuna abu ne da muke tare da shi ya kamata kuma a yi kokari tun daga kan samarin da yan matan da iyayen da komai a yi kokari a gyara abin da za a iya gyarawa kowa ya gyara iya abin da zai iya gyarawa kuma ka a ringa cewa ai abubuwan duniya ta zo a haka dole sai an tafi haka an ba haka ba za a samu samari kamar yadda wata baiwa Allah kwani take take faɗa wai dan yara suna sa hijabi har ƙasa ba ta samun samari na to za zama ba ta samun samari amma in suka samu samarin kuma ga an fi saurin aure saboda kafin ta samu saurayi tana sa hijabi har ƙasa za a dade saboda me sai wanda ya shirya ne zai fito irin wannan dama san ba ta wasa ba ce wanda yake da shirin aure shine zai shine zai zo waccan kuma da suke sa hijabin za ki samun samarin amma kafin a yi auren za a daɗe saboda duk masu zuwa da ba mafi yawanci ba ni auren ne da su ba Allah subhanahu wa ta'ala ka shirye mu gaba daya ka shirye samarin mu da yan matan mu ka ba wa samarin mu mazaje na gari da matan mu ka ba su mata ne na gari na'am karantuwar mu ina fata na amsa tambayar ta su ko tambayar ta fito fili o oh, maganar rantsuwa maganar rantsuwan da ya ce wa duniya ta fi kowa kyau na farko ya yi karya na biyu faɗa kalmar da ya faɗa mata cewa ta fi kowa kyau ɗin ko ma ya ce ta yi kyau ɗin shi ma haramun ne saboda gazan ne bai dace ba haramun ne ya duba kalmar da zai faɗa ya san za a rubuta masa ita sannan rantsewar da ya yi abin da ya kiransa yamin gamus ma da rantsuwa da yamin eh, allahu da kuma al-yaminul munaqida da al-yaminul gamus to allamu shine rantsuwa dai irin tamu ta yau da gobe wallahi tallahi ba ma ka nufin rantsuwa wani bakin sai ya zama koda yaushe za ga tana fitowa musamman mata ko a wallahi ba haka bane a wallahi haka ne za ga wani wani ba baya lura yana rantsuwar to na Allah ce la yu'akhidukum Allahu billahi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da laifi akan wannan ba walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman sai dai zai kama ku da abin da zuciyarku ta kudurce ta kulla karanta ka ce wallahi za kai ko wallahi ba za ka yi ba wannan shine mafi shaharar tafsirin malamai a cikin nan to in kai wannan kace wallahi za ka yi sai ya kasance ba kai ba ko kuma kace wallahi ba za ka yi ba sai ya kasance kai to shine za ka kafara fa kafaratu id'amu asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba za ka ce da miskinai guda goma shine tashin farko ba da karanta za a ce wai azumi uku ba a matakin farko shine ka ce da miskinai guda goma ko kai musu tufafi miskinai guda goma kai musu tufafi idza ma shar masakin aw kiswatum aw tahayyu raqaba ko kuma ka yanta bawa to in baka da halin ɗayan uku nan ne shi na lati faman lam yazil fa siyamu ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فمن لم يجد فصيام ayyam wanda ba zai iya ba sai أزمه kwana uku wato wanda ba shi da halin ci da miskinai guda goma ko ba shi da halin yi musu tufafi ko balantana bayi yanzu ba a da su to yaminul gamus fa shine yaminu ga musu shine rantsuwar da za ka yi ko dan ka ci dukewan dan uwanka ita ba mun aqida ce da ake kafara wani an ce yaminu ga musu sai gani tana da sauki ai tunda ba mata kafara karanta kana sane akan ƙarya ka san ƙarya kake karanta kana sane ita kuma matakin sai mataki mataki ne wacce fi muni shine kai wa Allah ƙarya mai biye mata kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya mai biye mata ka tasar yadda haƙƙin wani dan adam ko ta hanyar a ci kudinsa ko kuma a mallaka wanda ba dukiya ba dukiyarsa ko a kira ka kazo kai shaida ka rantsa cewa dukiyar wannan dukiyar ta wani ci alhan ƙarya to duk wannan tana cikin yaminul gamus me yasa kiranta gamus wato tana gammasa tana tsumbula tana dilmiya me yinta a cikin wutar jahannama kaga mummuna ce sosai da aka yi ta ba ta ma da kafara tashin hankali ne babba kai sai dai kai kai ta istighfari kai tuba zuwa Allah subhanahu wata'ala kuma lalle Allah ka aje babun yaudara a gefe ka koma babun reality ba wasu ya ce lokacin abu a yi shi in ka ce yanzu karatu za ka yi to tsaya kai ta karatu in lokacin neman auren yayi sai ka nema in kuma ka ce kasuwanci za ka yi to tsaya kai ta kasuwanci haka duk lokacin da ka tashi yin aure sai ka nema amma ba aure za ka yanzu ba kuma kana dan shekara goma sha takwas kana a ka kana jin sai ka kai shekara talatin za ka yi aure tsakaninka da aure yanzu shekara goma sha biyu don ka bi wancan layin wallahi in ka duba a ce bayan shekara goma sha biyu ka zauna da biro da takarda akan harkar soyayya da kai kuɗi zunzurutu nawa ka kashe ka tambayi wanda ya yi yaudara ka zauna shi ko da ta shekara ɗaya ne kuɗi nawa ya kashe awa nawa yake tunanin ya kashe banda zuwa zance a tunani kawai bayan ya dada zancen zaman da zai na tunani awa nawa ya kashe hirarsa sa surutun da ya yi inda wani muhimmin abu ya dauka nawa ya kashe wallahi wani soyayya da ya inda neman karatu yake ko neman kwali ya ci a bashi kwalin digiri wallahi wallahi akwai su da yawa inda karatu suke ya ci a bashi kwalin digiri Allah ya kiyashe mu magana da ya dogo ina ga wannan da mun amsa tambaya ko to Allah sa samu dace ka rantu a na su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون نعم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير نعم ألا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير لا تحسبن قولا تحسبن قولا يحسبن دك وانا انكرت آه، قراءة متواترة لك منزوع عليه الصلاة والسلام انك لا تحسبن قولا تحسبن دي باب بنشي kaga ana hawance idan ka ce la tahsabanna na kafaru kar ka taba zata kafirai me zace su mu'jizina fil ard za su gagaru Allah a bayan ƙasa kaga kalma hasiba tana cikin akhawatu banna ko wa wa wa wa ظن wa alima وزعم wa waje da ko duk wannan suna mai yansibu maf'ulai dukkanin suna da mai maf'ulai biyu suke yi wa nasaba mubtada da khabar ko adan kace to la tahsabanna ina fa'ili anan anta kenan shine dhamirun mustatirun taqdiruhu anta alladhina kafaru shine maf'ul al-awwal mu'jizina maf'ul al-thani an gama ana ta fito ko wato karka taba zatan kafirai za su gagari Allah a bayan ƙasa ma'ana ta fito kar ka zaba zaton duk fantamawa duk sharawa duk yadda ka ga ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soji da ƙarfin kimiyya da fasaha na kafirai kaka saba zaton za su gagari Allah a bayan ƙasa wa humun na kuma sannan sakamakon su da shine wutar nama. wala bi'sal masu tur da makoma wato karkon kifi za su yi a lahira da yadda daɗi a duniya wannan ma'ana ta farko kenan in ka ɗauki riwaya ta la yahsibanna kar ya zaci ko kar su zaci allazina kafaru allazina kafaru kenan la ya yahsibanna allazina kafaru mu'jizina fil ard kaga la ya yahsibanna ina fa'ilin allazina kafaru ina maf'ul al-awwal ha ina maf'ul awwal ina nuhatun ne ah maf'ul awwal mu'jizina to ina maf'ul tsani an gane an gane kira'ar to shi yasa sai wasu daga cikin nuhat suka ce wannan kira'ar kuskure ce suka ce wannan kira'ar ta karatun ya'un kuskure ce me yasa saboda hasiba ta ta'adda bi maf'ulaini mubtada wa khabar asluhu alladhina kafaru mu'jizun ko al-kuffar mu'jizun ko mubtada da khabar kace la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina ina ma'ana da waye a bayan ƙasa in kafirai ne za su zaton to waye kuma zai an gane fasara ko ai ga ce la tahsabanna allazina kafaru kai ne mai zaton su ake da to kafirai me ake zaton su da shi gagara a bayan kasa shine ma'anar ah, fa'ili anan nan kuma fa'ul awwal nan maf'ulu athani idan kuma ka ce la yahsibanna allazina kafaru kafirai su zaci mu'jizina fil ardi gagararu a bayan kasa to su waye gagararu kun ga jumlar bata gama cika ba ko to shi sa wasu daga cikin malaman nan suka ce wannan kira kuskure ce amma duk abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu ma sahha qur'anan sahha arabiyatan eh duk abin da ya tabbata a qur'ani to ya tabbata a larabci walaysa al-aks ba kuma duk abin da ya tabbata a larabci bane ya tabbata a qur'ani kai na hawa ne kai ai an kirkira na hawa ne dan a ringa gane al-qur'ani ko to kuma yanzu a ce qur'ani ya saba na hawa sai da shi na hawa ya saba qur'ani da ka sai wa na kuskure ya dawo haka ne mana to a wanda suka kirkiri na hau suka sa dokokin an yaka ne saboda an ga wanda ba laraba ba da yawa sun shiga cikin musulunci kuma an samu gauraya kamar ka hada fari tas da baki kirin me zai baka zai baka baki kirin zai baka baki kirin zai baka fari tas kaga sai baka wani gamin gambiza far far baki baki ko to abin da ya faru kenan sai ga an tafi haka to yaran zai kauce sai zama ana karanta qur'ani da barna to ya za sai a samu da dokokin da za su kiyaye harshen duk wanda yake so ya iya ka'idar zai rike mai ake nufi da nan ina fa'ili ina maf'uli ina jar ina majruri an gane shi na asalin fakirkiran nahwu ma shi garan kansa to na ka su wancan da fahimtar su bata gano musu wajen suka ce kuskure shi bayan ta tabbatar ga manzo sallallahu alaihi wasallam to idan ba kuskure bace ya abin yake yanda abin yake akwai hadfu a ciki jiya mun yi ijaz go akwai hadfu a ciki la yahsibal kafir ko la yahsibanna al kafiru alladhina kafaru mu'jizina fil ard ko la yahsibanna ar rasul alladhina kafaru mu'jizina fil ard ko wa ma'awahum an nar wa la bi'sa al masir kama inda wani mai waka yake cewa bi ayyi kitabin aw bi ayyati sunnatin tara hubbahum aran alayya wa tahsabu yace da wani littafi ne da wata aya ce ko da wani hadisi ne kake ganin san su abin kunya ne a gare ni wa tahsabu wa tahsabu kaga la tahsab ta zo ko to ina maf'ul awwal ina maf'ul thani duk biyun ma an shafi me yasa ka shafi saboda ga dalili tara hubbahum tara hubbahum wannan dalili na tara hubbahum ai wa tahsabu hubbahum ke ina ga nahawun nan mu ketar Allah ga samu dace almuhim da in kana karatun larabci in ka zo wannan zai taimaka maka shi asalin qur'ani baka jin zaukin sai kana karanta shi da larabci da hausa da ko ba ma da hausa ba da duk yaran da ake karanta shi kwatance ni. duk yaran da aka fassara ma qur'ani da shi kwatance aka yi ma amma babu inda zaka je shi sosai da mu'jiza sai kana karanta da larabci kuma wani abubuwan da ake karanta maka na balaga na hau da sauran su suke kara fito maka da abin Allah ce la tahsabanna alladhina kafaru da yanda kake ganin kafin a hijira da yanda kafiran nan suka ringa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda kafirai suke a kowace duniya ma ka gansu kamar an hore musu duniya kamar su kadai sai ka zata ma Allah su yake so ko a wasu abubuwan kamar yadda wani zo yana sabo ke cewa ga kafirai nan da yawa amma da kudinsu da komai amma shi ga shi yana sallah yana komai amma ba shi da kofi cika yana sallah yana komai amma ba shi da kofi cika to duk da hakan duk da wannan abubuwan shi Allah subhanahu wataala bai mai da imani da kafirci ma'auni na samu ko rashi ba bai mai da imani da kafirci ma'aunin samu ko rashi ba Ah, mumini zai iya samu kafiri ma zai iya samu mumini zai iya rasawa kafiri zai iya rasawa idan mumini ya samu a duniya ya samu a lahira ya ribaci duniyarsa da kaga fi duniya hasana wa fil akhirati idan kafiri ya samu a duniya ya rasa a lahira kaga yayi ya ji daɗi kaɗan kuma zai je tarar da gagarumar azaba in ya rasa a duniya ya rasa a lahira ka khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin to da haka shine Allah subhanahu wataala ke cewa inda za a maida masu imani su suke samun kuɗi ai da ba wanda zai zai kafirci ai ba wanda zai kafirci kamar da kuma muka sani cewa Izz bin Abdul Salam ko wanda shi manyan malamai lokacin yana shugaban alƙalin alƙalai wani ya tare shi yana kafiri talaka fituk yana kafiri ya ce to annabin ku sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri haka ne ko ba haka bane ce haka ne annabin ku yace duniya kurkuku mumini kuma aljanna kafir kuma a lokacin an ce alƙalin alƙalai na towa na cikin kwamfaitinsa da tawaga da jama'a da fadawa da komai ice ni kuma gani ba cin yau ba cin gobe kai kuma kalle ka yanzu a cikin nan wa yake cikin aljanna wa yake cikin wuta wanne ne sijinul mu'min wanne ne mu'minin a cikin kenan in dai za a duba magana annabi in gaskiya ce to waye mu'mini a cikin mu Eh, in gaskiya ce magana annabin waye mumini a cikin mu idan kuma ka dage kai ne mumini to magana ba gaskiya bace ba kenan ko inda shi wannan kafir haka ya tare shi nan tambaya yace maganar manzon Allah gaskiya ce kuma tabbas a nan duniyar ni ne mumini ba kai ba yace ta ina yace abin da ake duba in aka auno da lahira ni duk dadin da na ji a nan idan aka je ci a kurkuku nake ko duk daɗin da mumini zai ji a duniya in ya je lahira me ya ci to a duniya wani daɗi yake ce a duniya da kada khalaqana insana fi kabar cin kwakwa ce kawai a duniya haka ta kana jin daɗi a duniya a kare bauta wa Allah jin daɗin yana lahira haka shi ma kafiri duk daɗin da yake ji a duniya kai ya zata cewa wani daɗi ne in ka sace a jahannama tsaumi ɗaya ya manta kuma duk wahalar da yake sha a duniya kai ya ta cewa wai ya sha wahala idan ya shiga jahannama can zai san ana can wahala almuhim to masu jin daɗin duniya na kafirai musamman wanda suke gallaza muminai suka yi fin karfi a kansu kan ku zaba zata ku a karan kanku kuma su ma a karan kansu kasu taba zata la yahtabanna alkafirina anfusahum mu'jizina fil ard an gane daga cikin basarorin kan kafirai su zaci kansu sun gagari Allah a bayan kasa kar ka zaci wannan in Allah yumhil wala yuhmil Allah subhanahu wataala yana yin talala amma baya mantawa baya sharewa amma yakan ma talala na sha ba da labarin talala ko wani balaraban kauye ya samu tsuntsunsa ya daure da dogon zare tsuntsu ya daure shi da dogon zare yana rike da tsuntsun kawai sai tsuntsun sai tsuntsun ya tashi fur ita fa a guje shi gani yake ya gudu sai ce innahu dhanna an lan yahur sai ce bala inna rabbahu kana bihi basira sai dawo musu to abinda Allah yake kowa kenan a duniya zaka miƙe kafa kai abin da ranka yake so wani ma in ya ci ya koshi ya taka ya ji zanzan iji aljihunsa da kuɗi iji jikinsa da lafiya sai ya buɗe baki ya faɗi mummunan kalma akan Allah subhanahu wataala wani sai ce ƙarya ne babu Allah inda Allah ya masa wani abu mara. ba akwai masu faɗa ba to duk masu irin wannan kafircin wani ma ya zo ya yaga qur'ani akwai wanda suka zo gurin ka'aba kama shiga na dogon tarihi suna daga cikin saɓa da suka a lokacin suka cewa to ina ashabul filin ina tsaron ababi kafirci ya kafirci to duk cika bakin da kafiri da duk abin da za ga ya Allah ce la yahsabanna allazina kafaru anfusahum mu'jizina fil ard su karan kansu kafirin kar su zaci kansu wai sun gagar Allah ne a bayan ƙasa kuma kai ma mumini la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard zaci kafirai sun gagar Allah ne a bayan ƙasa ina yana jiran su ne inna rabbaka labil mirsad fala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار هكذا allah ya gafala. da abin da azzalimai suke yi ina yana da jinkirta musu wa'adin da ya ba su zuwa ranar da ido zai raina fata shi ne la yahsaban kafar kafaru mu'jizin fil ardi wa ma'wahum an makomar su dai ita ce wuta wala bi'sal masir Allah ya ce tir da makoma mu je aramu ya ayyuhal ladina amanu yasta'dinkum alladina malakat aymanukum hmm. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض نعم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأغفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم نعم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم أحسنت بارك الله فيك يا أيها الذين آمنوا كرا زوا جماس إيماني مزن سودا ما تنسوا أكون لوجت kamar yadda ɗaya cikin sabon manzala ke cewa duk lokacin da ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ka karkada kunnuwanka ka saurara sosai ko dai alkhairi ne za a umarce ka da shi ko kuma shari za a hana ka to wannan yana cikin alkhairan da Allah zai umarce mu da shi yace liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum lallai ku sa wa'anda hannun daman ku ta mallaka su ringa neman izini a ku walladhina lam yablughul huluma da kuma wa'anda basu balaga ba minkum daga cikin ku neman izini yaushe so nawa thalatha marrat a lokuta guda uku yaushe ne yaushe min qabli salatil fajr kafin sallar asubah idan bawanka ko baiwarka ko bawanki ko eh, baiwarki ko ɗanki mace ko namiji zai shigo a daidai wannan lokacin ya kamata ya nemi izini kai ya shigo katsam aha wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati da kuma lokacin da rana take wa adh-dhahira waqtu adh-dhuhr kenan an gane lokacin da rana ta take a al'ada musamman a wancan lokacin tun daga zafin rana akan samu inuwa kuma sai a cire kaya to nan cirewar da mutum zai yana sa ya zama cikin wani yanayi da ba zai so yaro ya gan shi haka ba ko wani zai da daban ya gan shi haka to su wayannan kuma suna daga cikin istisna'i wato wanda aka taukace da ayar da zamu ishara zuwa gare ta wacce muka karanta ta a shekarar da ta gabata ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ko ina ga mun yi dogon bayani akan ta wajen kwana hudu a shekarar da ta gabata to wannan aya tana istisna'i tana takhsisun wacin aya ce to a daidai wannan lokacin tunda kuna cire kayayyakin ku kuna zama cikin wani yanayi da ba za ku so a ci an gan ba to ya kamata in za a zo gurin ku a nemi izini ko shi ne wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira da lokacin da kuke aji cire kayan ku saboda zafin rana wa min ba'di salati al-isha da bayan sallar isha shi ma mafi yawanci lokacin mutane suna sa sleeping dress ko ka cire kayanka na zaman gida kuma ka sa kayan bacci to a wannan lokacin ba za ka so a ce wani ya zo ya ganka a wannan lokacin yanayin da kake ciki ba to shi ma su nemi izini kafin su shigo Allah ya ce talatu auratin lakum wa'annan lokutan guda uku al'aura ne a tare da ku laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun babu akan ku kuma su ma babu akan su me babu junahun laifi hunna bayan wannan lokutan guda uku tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd saboda yanda kuke cakuduwa da juna kuna ta yin tawafi a tsakanin junanku ku ku shiga gurin su su ma su shiga gurin ku to dan kar a je a saka muku takurawa da kunci a cikin addini aka ce ko da yaushe yaron gidanka dan karamin yaro in zai shigo sai ya nemi izini wanda bai balaga ba in zai fita sai ya nemi izini kaga akwai wahala a ciki to sai aka ware lokuta guda uku wanda su ne ake ganin idan kuna cikin wani yanayin ba za ku so ko su kanku ko su karan kansu su ganku a ciki ba to sai su nemi izini a iya wannan lokutan amma ban da wannan lokutan ba laifi nan sun shigo ba tare da izini ba kawai abin da ake bukata su yi mai sallama amma neman izini ba laifi a ban da wannan lokutan guda shine laisa alaikum junahun laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun babu akan ku kuma babu akan su laifi bayan wa'annan lokutan guda uku saboda me tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kuna yawan gaurayuwa da zuna kuna cakuɗe ɗaya ne shigo ku shiga ku shigo ku shiga Allah ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku ayoyinsa ai muku bayanin halal da haram dan a fitar da kowa daga cikin kunci wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne kuma mai hikima ne mu koma mu kalli wannan ayar wannan ayar tana togaciya ga waccan ayar da ta gabata a wannan sura mai albarka ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya ku masu imani kar ku shiga gidaddajin da ba naku ba har sai kun nemi izini shine tasta'nisu asali al-istinas yana nufin neman ɗebe kewa samun unsu mai malamai suka ce suka ce an kirawo neman izini da neman ɗebe kewa saboda me i kasance in ka nemi izinin kamar ka ɗebe wa wannan mai gidan kewa ne ba katsam ka shigo masa ba ya zama ya kaga wani abu da ransa baya so a gani ya shiga cikin kunci sai ya zama zaman zuwan da kai masa ma ka ba cikin wani takura da zulumi wataƙila ma ya ji haushinka ko kuma kai ya ɓata rai ya kicin kicin saboda me bai so ya karbe ka a daidai wannan lokacin ba kai kuma ga shiga daga ka shigo kai kuma sai ka shiga cikin wani kuncin na daban amma an samu neman izini ka nemi za ka shigo ko ka nemi ya baka damar ka shigo shi kuma ya baka damar ka shigo dama an samu neman izini ɗayan uku ne ko da ya ce eh shigo ko kuma ya ce kar ka shigo ko kuma eh ko a yi ma shiru ba amsa duk kuma wannan mun yi bayanan su a wancan lokacin ko aka ce an ce ka shigo dama wannan babu ba matsala sai ka shiga in kuma an ce ka koma Allah cewa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum an ce ka koma ka koma kawai eh addinin musulunci addini ne saraha baro baro frankly ba a san wani kumbiya kumbiya da takura kai da takura juna mafi yawanci abin da yake yake takura mana fulaku abu yana cutar da kai amma ba ka iya faɗa ba da yawan maka ne abin zai cutar da kai kuma ba za ka iya faɗa ba ka kuma sai ta sa a yi ɓarin zumuncin gaba ɗaya kun a haƙura da wannan ne yanzu da zai cutar da kai din don a gina wannan gaba to shi sa Allah yake nuna ma karara faɗa masa in ba za ka iya karɓarsa yanzu faɗa masa ya koma shi kuma an ce ya koma ya fahimta ya zama mai fahimta ima uzuri ya koma din shefa alkhairi an gane shi ne Allah ya ce wa in kila kuma juwar farji idan kuma kai sallama nan har so uku ba amsa ba shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka koma shi ma kaga wannan bin qur'ani ya faɗa wannan kuma sunna ta ciki to wannan kowa da kowa ne shin wannan hukuncin na sai ka yi sallama ka nemi izini akan kowa da kowa ne har kananan yara da basu balaga ba har bayi a wancan lokacin irin bayan da suke da hidima a cikin gidan su suke ta zirga zirga su yi nan su yi nan su yi aikin kaza su yi aikin kaza idan an ce su ne za su ce salamu alaikum mu shigo salam za su ta faɗa ki abin da zama akwai takura yanzu yaro mai tsalle-tsalle ya ce yana dira yana komai kawai zai shiga gidansa ne a guda shi nan wani lokacin sallama ma yana yi ne to man ce dole sai ya yi sallama ce ya shigo shi ma kaga akwai juna akwai takura to shine sai Allah ya keɓance su a wannan ayar amma ka ce liyastazinku lalle ku koya musu ya zama yaro yana da discipline ana sa shi ya kaza ya san daidai ya san ba daidai ba ya san kaza ne kaza ya kamata ya yi anan kaza ne bai kamata yi anan ba in zai shiga daidai wannan lokacin tunda musamman malamai suna bayanin cewa musamman yaro bai san wani abu da kiransa al'aura ba to idan ya kalli abu baya mantawa mun tsawon shekaru to ya kasance yi shiga mara kyau kuma ka ba wa yaro dama ya shigo kusan rusa tarbiyyar sa ne tun daga ka ba shi wata aidiya mummuna wacce ya ta ringa ta masa yawa kwalwa in ba ya wasa ba wannan kallon da ya guda daya zai sa ya ja shi wani bangare na tarbiyyarsa da yawa ya rushe to shi sa a kare din daidai gwargwado duk lokacin da aka san ana yin wata shiga wacce bai kamata ya su gani ba to a ɗau mataki na samar da kariya in an san yaran ba su da hankalin da za su iya tsaya su neman izini to a samar da kowata wata kofa a rufe ya zama dai akwai yanayin da zai zama ya kare tsakanin yaran da ganin abin da bai dace su gani ba shi ne Allah ke cewa ya ayyuhal kuma amanu yasta'dinkumul ladina malakat aymanukum lalle ku sa kaga wacin aya cewa tai la na buyutan ghayra kuma hatta su ku da karan kanku aka ba umarnin amma ne sai ce aka ba ku umarnin ku sa su liyasta'dinkumul ladina malakat aymanukum malamai sun ce wani ya nuna cewa lalle in kana da ko wani wanda yake aiki a ƙarƙashin ka ko duma wanda yake ƙarƙashin kulawa ka ya kamata ka ringa masa tarbiyya ka ce masa ya ringa yin kaza yana barin kaza kaza ya dace kaza bai dace ba komai ka bashi a lissafe kai ya zama cewa kana da wani kokarin ka ne wani bawan Allah ya ce shi baya so kanin sai ringa shiga masa gida amma ya kasa faɗa masa kaga irin wannan fulakon ne addini ba su da tun da farko sai ya gaya masa cewa za ka ringa shiga gida amma da sharadi kaza da kaza ko kuma wani ka daina shiga gida na kawai da abin da kake so sai ka faɗa wani ka kama zumunci yana nan ko ah bai fi karni jin haushin ya shiga ba wata ran karin ta tunane tunane da shaidan ya shige wasa a cikin al'amuran kuma ga za a ce alhamu almaut ko abin da yake frankly faɗa kawai ko ya masa cewa in ka shiga gidan to da sharaɗi kaza da kaza da kaza in an san ka akan kaida ka kowa sai bi ka haka kuma kai ma ba zai yi kuma ka sa wasu dokoki kuma ka ringa kai ma taka dokar a gurin wasu ba in ka sa wasu dokoki a gidanka to kai ma ka je gidan wani irin wannan dokar ka dan bakata akan ka to shine malamai sai ce lalle a ringa sa yara irin wannan umarni umarnin lokaci kaza ku yi kaza lokaci kaza ku bar kaza in za ku shigo daidai lokaci kaza daidai lokacin da kafin sallar asuba da mu a wannan a guraren ma da wuya kaga cewa an shiga gurin wani kafin sallar asuba lafiya lafiya ne ko to in ma shiga ta kama sai ka yi sallama kuma ka nemi izini yaran da basu kai balaga ba da kuma bayi duk da babu bayi anzu shine yace wallazi lam yablughul hulma da wanda basu kai mafarki ba shine alhulum daga alihtilam ko alhulum alama ta balaga wacce malamai gaba ɗaya suka ittifaki kansa ita ce yin mafarki ga ɗa namiji ko ya mace in da namiji ya mafarki yana saduwa da ya mace to nan alama ta ya balaga ko mai kankanta shekarunsa ko koda bai fi shekara goma sha uku sha hudu ba ko kasa da haka ma kaɗan hakan ya mace ita ma ta yi mafarki ana saduwa da ita ma alama ta balaga wato alƙalami ya hau kanta duk abin da ke kan kowa yana kanta ka gane addinin musulunci mutum yana daga hankali akan constitution din Najeriya ko ya constitution din Najeriya sai bai ma sauran constitution da yawa sai ka kai shekara 18 amma addinin musulunci tun kana koma shekara kasa da 15 ne in kai mafarki ka zama cikakken mutum da inda za a je za a da kai to wannan shine alama ta farko ta balaga wanda kuma shine duk malamai suka yi tafaji a kanta akwai alama ta biyu shine tsirowar gashi kamar yadda su cikin hadisin a aqiyatul ƙurazi shi ma wannan alama ce ta balaga a tsiro gashi a mara da namiji ko ya mace mace da namiji tana da wannan alama akwai alama ta gaba shine mai cika shekara goma sha biyar shi kuma hadisin ibn umar yake cewa an bujiro da ni wata ranar wani yaƙi manzo Allah ya ce na yi kankanta lokacin na ɗan shekara goma sha hudu shekara ta zagayo aka bujiro da ni a yakin uhud ina zaton sai manzan Allah ya ce eh wannan za a je da shi yana dan shekara goma sha biyar sai suka ce yana cikin alamar balaga shekara goma sha biyar wato in ba ga alamun can ba in yaro kai shekara goma sha biyar ya balaga to in ya kai sha biyar wannan kunce kuncen sun hau kansa ba ma wannan kunce kunce kunce kunce da yawa daman mun sha bayanin cewa yana dan shekara bakwai manzan Allah ya ce za a umarce shi da yin sallah da sauran ibadu yana dan shekara goma za a iya masa horo akan wayannan dokokin in kuma ya yi mafarki ko ya sami imbati ko kuma ya kai shekara sha biyar ko kuma ya mace ta fara jini haka dai da sauran alamun da muka sha faɗa to wannan duk dokokin da suke kan babban mutum sun hau kansa shi ne to wallazina lam yablughu al-hulma minkum thalath marat a lokuta guda uku min qabli salati al-fajr kafin sallar asbah in yaro ko yarinya tun da babba ko mace ko namiji ai dama in zai shiga ko da wani lokaci kafin sallar asuba da bayan sallar asuba zai nemi izini ko to su kuma wayannan a wannan lokutan za su nemi izini ita wa hina tad'una thiyabakum min adh zahirati da lokacin da kuke aje kayan ku saboda tsananin zafin rana wa min ba'di salati al-isha da bayan sallar isha salatu auratin lakum wayannan lokutan gaba ɗaya guda uku al'aura ne a gare ku asalin al'aura aura da ba shi yake cewa al'aura ai larabci ne duk abin da mafi yawanci abin da malam bahaushe ce al a cikin to larabci ne to me al'aura asali a larabce shine abin da yake naqasu al-khalal wan naqas wani tasgaro da naqasu to shi kuma dan adam inda Allah ya shi yana kokarin ya boye naqasin sa ko to shi sai kiran al'aura private part na mutum ma ya kiransa da me al'aura saboda kowa yana kokarin me rufewa sannan kuma duk abin da yake bashi da kariya shi ma kan kira shi da al'aura shine irin wancan bayanin da munafikai suka yi wa idh yaqulu menene inna buyutana auratun wa ma hiya bi'auratin in yuriduna illa firara to asali wannan ne shine al'aura Allah ce to wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wayannan lokutan sune a wancan lokacin aka fi samun suna da shiga ta wani yanayi da mutum ba zai so wa'annan yaran da aka lissafa su gan shi ba to amma shin wannan aya tana aiki har yanzu tambaya wannan aya tana nan da yasa azin kuma lazina malakat aymanukum tana aiki tana nan dai aikin kuma ba ana yi malamai suna ce faɗin salatu auratin lakum an faɗi dalilin da ya sa aka hana su shiga sai da izini ko saboda wannan lokutan gaba ɗaya kamar al'aura ne kuna da ƙoƙarin ɓoyewa asali ayat ta sauka ne kamar yadda malam sun suke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi ya tura wani da kira sa mudlij gurin sai na Umar je kira akan wani wata bukata da mutum ya sai tarar sai na umar lokacin sallar lokacin bahira ne rana ta taki yana cikin daki ya kulle yana bacci da ya bubbuga ya sallama kawai sai ya bude ya shiga da umar ya zauna sai wani bangare na abin da baya so a gani a tare shi sai ya bayyana sai ya fara tunanin cewa ina ma zai zace a ce akwai wani tsari da zai zama an samar da wata doka inda ba za a zo kawai a ban koma kofa a shigo maka ba yana zuwa gurin manzo ana sai na Umar sai ta aya ta sauka kafin yi da aka karanto masa aya sai ya faɗi ya sadara ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga me ake so a dauka ciki ko da kai a tsarin gidanka ayat tana nan tana aiki amma alhukum yadur ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci yana yawo ne tare da dalilinsa ko in an samu dalilinsa sai ya aiki in ba samu dalilinsa ba kaga ba zai aiki a gurin ba idan akwai wasu lokuta kai a gidanka da kake da irin wannan yanayin da baka so a sani tare da kai to ga zaka sanar da mutane cewa lallai a wannan lokacin ka aranga ga shiga gurina na sai da kaza da kaza da kaza an gane wato idan da zai taho ne daidai da bukatar ka da kake ciki an gane magana ta malamai ko cewa ayat tana nan tana aiki in lokutan da kake da shiga mara kyau shigar da baka so a ranka a ciki irin wannan lokutan ne 100 bisa 100 shikenan idan kuma lokutan sun saba wa'annan to kai ma sai ka bada wannan umarnin da aya ta zo da shi saboda faɗin cewa salatu auratil lakum laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun ba laifi a gare ku su ba laifi a gare su bayan wannan lokutan guda uku ku dinga shiga guraren su kuma suna shiga guraren ku saboda me a wannan lokutan daman ba ku da wani yanayi da ba ku su a ku a ciki ba ku sa sleeping dress a tare da ku ba ba ku cire kayan ku ba tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd saboda yanda kuke gauraya da juna sun shiga gurin ku kuma ku shiga gurin su wallahu alimun hakim Allah ne na'am kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat saboda haka Allah yake bayyana muku ayoyi da kunce kunce ba dan aji a bar su ba a dan aji a ringa aiki da su in dai ana aiki da su za cewa ba za a ringa fada cikin kunci ba wani yaro ya taho a guje shiga wani gida sai gashi sun fito da mai gidan a guje suna dawowa da kira kwace yaron aka tambaye shi me ya faru ce dan banza bai sallama ba sai da je a cikin daki na tukuna ina kan gada a kwance sai na shi assalamu alaikum kaga da an sanar da shi irin wannan ahkam din da irin wannan za ta ringa yin sauki yace wa idza balagha al-atfal minkum al-huluma idan kuma yaro ne tun yana yaro yana shiga gidan yana fita ba a hana shi saboda yarinta sai a wancan lokutan guda uku ne kawai yake neman izini a bayan lokutan can guda uku baya neman izini gidan makota ne karamin yaro ne ko na cikin gidan ko ba na cikin gidan ba yana shiga yana fita kuma katsam sai lokaci ɗaya zo ya girma shi ma ya zama baligi cikakke mukallafi ya za a yi Allah ce to idza balaga al-atfal hulma idan yaran nan da suke shiga a yanzu aka ba su dama su ma suka kai matsayin balaga to falle sai su koma irin waccan ayar su dinga neman izini a kowane lokaci ba sai lokaci guda uku ba ko da gidanku ne mun karanta a wancan shekarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa yanzu manzo Allah in zan ce ko da gurin mahaifiyata ne sai na nemi izini manzo Allah ce sai ka nemi izini mana ce mahaifiyata fa ya manzo Allah ce to kana so ganta tsirara ne ce a ce to ka nemi izini to in dai yara suka balaga to su ma sun kai wancan matakin ba za a ce musamman mata suna da suna da sakaci a wannan sai a ce ah ina abin yake zai zana fa yaran nan kwanan nan yake abin nan a shi mai ne izini hajiya eh duk da kun san yaran tasa kwanan nan yake abin nan amma yanzu ya girma ai kuma doka Allah ta ce wa idza balagal atfalu minkum alhulma ba abin da yake ce babu komai ba abin da Allah ya ce da komai abin shi kawai eh ni zan iya cewa ba komai Allah ya ce da komai to ne za a dauka na Allah ko shi Allah shine mai halitta ko ala ya alamu man khalaq shi ya san kuma abin da ya halitta ya shi sai ya ce maka wallahu alimun hakim kaga zo kana kawo cewa ai wannan babu komai dan makota ne fa yanzu yanzu ya taso ina abin yake Allah ce wallahu alimun ya fi ku sani hakim kuma ya fi ku hikima ya aje komai a mazauninsa dokokin ne Allah an bi su a zauna lafiya idan kuma aka zubar da su sai ga an shiga cikin wasu abubuwan da za a zo ana da an sani Allah subhanahu wataala ka ganar da ni wa idza balaga al-aghfal minkum al-huluma idan yara sun kai matsayin manya sun balaga sun zama mukallafai falyasta'zinu su ma su ringa neman izini kamar sta'zana alladhina min qablihim kamar yadda wanda suka kafin su wanda karanto a farko la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kaga duk wannan da mu'mina ke gaba ɗaya mazan su da matan su Allah ta falyasta'zinu kamar sta'zana alladhina min qablihim sai su nemi izini kamar yadda waɗanda kafin su suka nemi izini kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati wallahu alimun hakim da haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa Allah shine mai ilimi kuma mai hikima yana da ilimin komai da kowa ya san menene ya dacewa da komai da kowa kuma yana da hikima ta yadda baya sa abu a guri kaga cewa ina ma wannan gurin ba ana haka sa shi ba hikima daga cikin manonin hikima shine ne a ajiye abu a gurbinsa shine matakin hikima na farko a ba ajiye shi a inda ya dace da shi to Allah subhanahu wataala shi yafi kowa sanin komai da kowa kuma sanin shi yake ajiye abu a gurbinsa inda bayan inda zaka ka ci gyaran wani abu na Allah subhanahu wataala Allah ka samu dace abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada kusuran mu Allah ka yafe mana insha Allah daga yanzu zamu ringa ja sosai an mu samu cikin kwana biyu mu kammala suran mu shiga wata daga cikin surori kuma to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh